domin me domin wannan gida na nasu na shagon gida ne wanda yake gida jama'ar gwamnati baki daya babu bambanci ga kowane addini da kowane kabila kowa da kowa da kowa wannan gida suna nuna kowa da kowa babu kasuwa da muke wannan kasuwa sama da mutane dubu goma muna cin arziki a fili na kakansa wannan fili kyauta abubakar ya ba yan kasuwa saboda kwanta matashi gaskiya a ga sai eh, mana bari za mu gaya ba bari shi an gama ba gama yi abin da masa after the order yake kina ko magana shagunansu ɗaya bayan da آمين آمين musamman sai da wuri Allah ya taimaki adalin ciyaman na kasuwar gwamnati gaba daya Allah ya taimaki Abdullahi Amin Amin Amin Amin shugabannin yan kasuwa su ne kasuwa don haka ne ana bukatar kai let up to ka bari mana ka haƙuri mana wannan shugabanci to ka yi muna zuba ido muna kashe kunne gana Allah su sake sannan kuma Wani sun da usai ne kar a yarda ya sabanta kar a yarda ya sabanta kowa ya zo kokari ake yake me yayi wa jama'a ba wai sabanta da kansu ne zan takaita saboda kar mata wa mai martaba lokaci Allah ya saka gana Allah amin to mai girma mai martaba uban kasa wannan jawabi ne na shugaban dattawa mai girma mai martaba kamar da ka sani muna da kungiya ta 'yan kasuwa na jihar gombe wanda take karkashin jihar a alhaji abdullahi alhaji isa abdullahi yana tare da executive ɗinsa gaba ɗaya a nan gurin sannan akwai ɗaya daga cikin dattawa na wannan kasuwa wanda ya fice alhaji ibrahim abdulkadir migini wanda ɗaya ne daga cikin waɗanda suke sayar da yaji a cikin wannan kasuwa muna tare da mutane daban-daban waɗanda suna masoya sarki ne akwai alhaji abdullahi rais shi ma ɗaya daga cikin dattawa ne akwai muna da matasa hazikai wanda masoyan sarki ne kamar irin su alhaji biyan existing biyayya ne shi ma sosai da girma mai martaba kamar yadda aka sani mu yan kasuwa mutane ne masu son zaman lafiya mutane ne har kullum abin da muka sa a gaba shine mu mai da tarosisi masu zaman lafiya masu biyayya a fadar sarki mai martaba duk arzikin da muka samu mun same shi ne a dalilin wannan kasuwa mai albarka wadda wannan kasuwa mai albarka gona ce ta sarki sarki ya ɗauka ya ce a raba wa talakawa a yau a wannan kasuwa mai albarka ana sai da shaguna da tsada sosai amma sarki bai taɓa waiwaita ya ce to menene wannan ya za a yi ba alfaharinsa gombe kullum tana ci gaba arzikin gombe yana bunƙasa yau ga shi mun samu sarki masoyin talakawa masoyin 'yan kasuwa da martaba duk wannan taro da aka yi duk daga jin cewa sarki zai zo kasuwa kowa ya ce ya dakatar da duk wasu abubuwansa na gaba yana jiran ya ga ranar da sarki zai zo shi domin sarki ubanmu ne mai share mana hawayen mai girma mai martaba kamar yadda ka sani wannan lokaci muna cikin wani irin yanayi wanda tattalin arziki ya samu na ƙasa tattalin arziki ya samu tawaya wadda mu ɗan 'yan kasuwa babu abin da muka sa a gaba fiye da jari a irin tafiyar da ake tafiyar da al'amura akwai program da federal government take aiwatarwa na tallafa wa 'yan kasuwa da masu sana'a wanda jama'a da dama na jihohi suna cin wannan boriya mai martaba mu a wannan jiha tamu an hakika an bar mu a baya mun san ka mun san kokarin da kake a kan talakawan ka idan abu ya kama a tashi a har ingila a ji kwacin wani abu sani za ka yi mai martaba a madadin ƙungiyar kasuwa muna isar da kukanmu a irin program da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha take yi mai martaba a taimake mu ta sa baki a tallafa wa 'yan kasuwa su samu jari a samu walwala kasuwanci ya kara ci gaba a cikin wata jihar mai albarka da kira mai martaba wannan jama'a da take gani na 'yan kasuwa muna kara jaddada goyon bayanmu ga wannan masarauta mai albarka kuma muna kara baka tabbaci neman sama a shirye muke mai amfani da ƙarfin mu da dukiyoyin mu da mu kare martaban gidan gubayen mu. Yamma ba a uba, a matsayin ka na uba mu a baya muke kabila ba ne nuna mana aka tsaya a ƙarƙashin wannan neman saba yan kasuwa a madadin yan kasuwa gaba muna nuna farin cikin da godiyar wanda ba za ta misaltu ba kasancewar an yi abin da ba a taɓa yin sa ba a yadda muke yawo a sauran jihohi a najeriya ba mu taɓa ganin inda sarki yake sa talakawa a jikinsa ya tashi zo inda suke buga talakawa yana tashi musamman ya kawo mana ziyara shagunan domin ya kara mana ya ƙarfi gwiwa ya karfafa mana gwiwa a kasancewar ɗan kasuwa mutum ne wanda yake rataye da nauyin al'umma da dama mai martaba ala hakika wannan nazari da ta yi ba abu da za mu ce sai dai mu ci Allah ya kara wa rayuwa barka Allah ya kara wa sarki lafiya Allah ya kara kare sarki Allah duk wata fitina da ta tinkaro gidan mu kowaro Allah ka tarwasa ta ya Allah ka taimaki wannan sarki namu ka kara masa imani da lafiya ka kara karfafa 'yan kasuwa da fatan al'umma 'yan kwana 'yan kasuwa samun ƙara ba da goyon baya mu ƙara jaddada goyon bayan mu ga wannan masarauta babu da uban da ya wuce mana wannan saboda haka mai girma mai martaba martaba da yardanka da izininka da yardanka da izininka zan danka wa ciyaman ɗin ƙungiyar kasuwa domin shi ba ya an Allah ya taimaka da shugaba. mai daraja mai martaba jingon bello da ke abubakar shehu abubakar na uku shugaban majalisar sarakuna na jihar gombe mai girma shugaban ɗan kasuwa sarkin kasuwan gombe dukkan ɗan kasuwa da sauran ɗan kasuwa da jama'a assalamu alaikum na tashi ne bisa umarnin mai martaba sarkin gobe saboda shaida muku martaba ya yi tattaki ya shigo wannan kasuwa saboda irin yadda ya ɗauki al'ummar garinsa yadda ya saka su wannan dalili tun ba yau ba yana tunanin ya zo shi Allah bai yi ba sai yau ya ga yadda kuke gudanar da harkokin kasuwancin sannan kuma jajanta muku gobara da ya faru kwanakin baya da ya gabata wannan gaba muke fata wani allah kiyaye na gaba harkan kasuwanci kuma mai martaba yana fatan alkhairi sannan yana jawo hankulanku da a yadda kasuwanci zai haɓaka sannan kuma a saka adalci a cikin al'amuran saboda kuru tare a cikin wannan malamin muke fata ubangiji Allah ya barka a cikin muke fata ubangiji ya ƙara bunƙasa wannan kasuwa na ubangiji Allah ya kare mu da wannan ƙasa na kuma ta yi

alhamdulillah sarari sarari sarari sarari mana mana 뭐다 뭐다 우리 우리 우리

Amina Beşer. Amina Beşer. Hadi هلا ina su kai ina abu magana yaya yaya ina abu magana a abu magana sarki mai martaba mai girma sarkin gari kai ne komai na gari saboda haka mu muna bayan kadari wani yan kasuwa lalle ga abin da ya samu mutanen da samu yan kasuwa yan kasuwa kuma mutanen da duka suna kashin ka ne lalle waɗannan mutane sun gabu da itihadi na maganar wuta shaguna guda goma suka kone musu lalle ayi asara a ciki bai da iyaka lalle sarki muna maka godiya da ka tattake ka ce za ka zo wannan guri da mun maka bayani ka ce a kai ba za ka aiko ba da kanka za ka zo ka gani ya yasa yan kasuwa ɗan uwanka don bai kamata kai ka zanna ka aiko ba to abin da sarki tattake ya ce to lalle mu je kawai karfe hudu iya zuwa sai ya zo ya ga abin da ya samu yan kasuwa shi tuna ƴan kasuwa nasa ne lalle ga sarki daraja mai martaba Allah ya kawo shi cikin kasuwan Gombe Allah ya kawo shi wurin da aka yi gobara to lalle mu ba abin da za mu ce wa sarki sai godiya Allah ya saka masa alkhairi Allah ya ja masa tsawon kwana Allah kuma ya taimake shi Allah ya ba shi sana kuma mu yan kasuwa lalle mun yi abubuwa cikin kasuwan nan dan mun kawo taronso masu hakuwa hawa na awon mulki kana cewa ake gode gode Allah ya saka da alkhairi yawan din kasuwa alaihi sallallahu alaihi wasallam nasara giwa nasara giwa

taimaki giwa Allah ya taimaki giwa Allah ya taimaki giwa Nasara giwa Nasara giwa Nasara giwa Nasara giwa Nasara giwa Nasara ne Nasara giwa Giwa Giwa Giwa Nasara ne giwa Giwa Kawa da lafiya ko ga da lafiya Giwa Kawa da lafiya ko ga da lafiya Giwa Allah giwa ne giwa wuri wuri wuri wuri wuri ne kuma ina ban gane kina wuri yau ga shi Yeah.

mutane tana can bayan an hawa wannan muka yana da can su bayi da dokunuka kai mele fita kai Thank you. 啊，够呀，有全部够。 sai ka ba wasa ba ka sai ka zo ka kai hankali daga wayan

Allah Ubangiji ka bar mu da sarki Allah ka tsara wa sarki soyayyen mu ka tsara mana soyayyen mu martaba sarki Allah ka tsara wa jihar Gombe albarka ka tsara wa dan kasuwan Gombe albarka Allah ya ƙara wa nasara. Allah ya saka da kai Allah ya Allah'a emanet olun. Dara akwai sanata saturaru mai sanata saturaru mai zustas wanda ya ke yi domin sarki ba da ne ba rana Allah ya saka masa da alkhairi sanata saturaru mai zustas sarki ya Kamu ada? Ada semua orang. Ada semua.

wannan wata makamata na Kai!